وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون sai kafirai su ce wa fatunsu don me kuka ba da shaida akan mu da abin da muka kasance muna aikatawa a duniya sai fatun su mai da jawabi gaba abotansu su ce, Allah wanda ya ba komai damar yin magana shi ne ya ba mu dama muka yi magana, kuma shi ne wanda ya halicce ku da farko a yayin da kuke duniya, kuma gare shi ne kaɗai za ku koma a lahira don yi muku hisabi da sakamako.